dan kwali ne muka zo da shi mhm. wani box ne Zamu mu buɗe box din mu ga me Allah yake so to a ce abin da Allah yake so mhm. na farko mun faɗa a tattauna wancan mhm. muka ce akwai fidda zakka mm. haƙƙi na ubangiji mm. wannan haƙƙi na ubangiji zakka ce ta wajiba wanda qur'ani ya mana bayani inna masadaqatu lil fuqara wal masakin hadisi kuma yazo ya gaya mana ga irin dukiyar da ake mata zakka idan noma ce sai ta kai kaza in dukiya ce sai ta kai yawan kaza idan dabbobi ne sai sun kai kaza to in sun kai wannan ka cire haƙƙin ubangiji ka bayar shekara shekara ake cirewa duk hmm. dukiyar da ta shekara a cire a bayar banda haƙƙi na ubangiji na'am Allah da manzansa suka ce ah, Allah tabaraka ta'ala yana haɓa duka dukiya hmm. idan an cire mata zakka na'am na'am na'am kenan kamar dattin aka cire kamar dattin aka cire sai ya haɓa da sauran sai ta yi ta haɓaka ta yi ta haɓaka kuma Allah ya bata kariya yawa eh ni na samu mutum guda biyu malam ka yi haƙuri na katse ka na samu mutum guda biyu da suka gaya min cewa ba su taɓa yin zakka a bana ba sai baɗi sun fitar da ninkin abin da suka fitar kenan dukiyar shi ta ninka ya ce min kamar yanzu misali ka ce wannan shekaran na fitar da zaka na miliyan goma ya rantse min da Allah wata shekara miliyan ashirin zan fitar kaga dukiyar shi ta wannan gaba da gaba kuke magana wallahi eh Allahu akbar in ba da din sha'anin TV da sauransu ba zan iya faɗin sunan shi Allahu akbar Allahu akbar hmm. to alaga ta malam hmm. ni ma wallahi hmm. billahi yadda kai wannan gaba da gaba da wani ni ma ba ni ma har mutum biyu ni ma ba dan sha'anin TV ba da sai na faɗi wani ba a kiran suna bawan Allah nan ne mun yi magana da shi ne wane ga abu da ya taso shi kama ba mazakar bane wanda yake nuna abin da Allah yake kare dukiya da ta ga abu ne ya taso ana bukatan za a yi kaza afwan ba ni na kawo masa ba an kawo masa ne kuma muna taɗi ina saka masa albarka sai yake gaya min mm-hmm. ya ce wallahi bukatuwa ne ta zo mm. aka bukaci ana so a taimaka da kuɗin da bai taka kara karya ba a dukiyarsa mm-hmm. duka duka kuɗin ya ce min 300,000 ne mm-hmm. duka duka ya yi shiru ya ga ajiya ya yi taimako yau ya sai ce kai shi fa Allah ne mai meruwa wala ce ku zo ku karbi dubu ɗari ukun nan na aikin alkhairi ya ce wallahi a daren a daren wallahi sai ga miliyan ashirin ta shigo account ɗinsa ya ce baya karanta text da daddare karfe biyun dare sai ji text ya shigo sai ce kai kamar wajen zai sai ɗauka sai ga 20 miliyan yana duba alat a ƙasa sai ga an ce masa bonus ɗinka na kamfani kaza ne muka baka Allahu akbar yace malam maganar da kake gaya min ina ƙara tabbatar maka ba a ba karkashin ina karanta masa min shay'in ina kawo masa ina kawo masa ibara ce ta inna Allah la ya'khudhu al'insan la yuti la yu'khadhu illa li ba a karba daga mutum sai dan a bashi an karba a an karba ne domin wallahi dan a baka idan bala'i ne ya samu dukiyarka in kai hakuri ka Allah ya turo maka ne dan zai saka maka in taimako aka nema ka wa mutane wallahi ka bayar Allah zai biyar maka da ita annabi sallallahu alaihi wasallam ma na kasar sadaqatun min mali babu dukiyar da ake mata sadaka a ce ta ta waya to wannan shine misdakan na hadisin annabi gaskata hadisin annabi practical abu da ke faruwa kamar yadda ka kamin wannan to saboda haka yan uwa cikin abin da zai sa wa dukiyar albarka mhm. shine ka taimaki jama'a bayan kayi na wajibinka kayi zakka kayi zakka ka taimaki jama'a inna sana'i al-ma'ruf taqi masari su idan kana aikata ma'arufi to wata hanya ce ta dukkan wani abu na tashin hankali na barnatan dukiya na wargajewan dukiya wallahi ka kama wa kanka ka nemi masu gadi ne wanda kai kuma masu gadin ka mala'iku ne da Allah subhanahu Ta'ala. ya zamana kana taimaka mutane akwai kissan rajul min bani isra'il wanda annabi sallallahu alaihi ya bamu labarin sa hadisin bukhari shi duk dukiyar da yake nema dan abu uku yake neman ta okay dan abu uku ne kadai na'am yake neman ta na daya dan yayi sadaka shi fa yana neman kudin ne kawai na daya dan yayi sadaka okay na biyu dan babin da muke karantawa shine kare mutuncin kai ya kare mutunci. dan ya ciyar da iyalansa ba tare da yayi sadaka ba ba tare da an ga kaskancin sa ba mm-hmm. na uku dan ya me da wani kaso na dukiya cikin uwar kuɗi dan gobe ma ya saki eh ka san me faru da shi gaba da kasuwa a'a mu je babban abin da ya faru da bawan Allah nan mm-hmm. wala wani mutum yana cikin jeji hadisin yana muslim mm. yana cikin tsakiyar daji yana tafiya sai ga gajimare yana tahowa ina yawan kawo hadisin nan mhm. ka tuno hadisin mhm. sai ga gajimare yana tahowa mhm. sai kalli gajimare ya ce ga hadiri muna bukatan hadiri muna bukatan ruwa sai aka mayar masa martani na abin da ya faɗa a zuciyarsa sai aka ce kai ruwan sama kar ka sauka sai a gonar abdullahi dan wane wane dan wane sai daga kai ya gabe ga kowa ba sai ya ga gajimare yana ta tafiya yana ta tafiya sai ya gabe nisa ba sai ce shi kuma sai ya je gurin gajimaren nan wannan hadisi ya inganci kenan gajimaren ya wuce shi gajimaren ya wuce shi ba a masa ba shi mhm. sai ya bi gajimare yana isowa inda gajimaren nan ya taru wallahi sai ga an yi ruwa maƙil an gama ruwan sai ga ga mutumi hadisi ne fa ingantacce annabi ya mu labarinsa mhm. sai ga mai gona ya zo yana ta kwarface kayan ruwan da yana juya shi ta can yana juya shi ta can yana juya shi ta can binan shiga wannan mhm. sai ya kame baki sai zo gurin mutumi ya ce wane kai haƙuri da Allah me sunanka sai ce wannan wani irin abu ne baka sani ba haka ko ka shigo kana tambaya da suna na mm-hmm. ce akwai abin da ya faru ne nake son shi nake so na sai da mm-hmm. sai ce suna na wani dan wani sai ce kai ne kai ne sai ya rike shi ce Allah baka saka tafi me ya faru <laughs> eh ka ni labarin abin da ya faru eh. sai ce ai yanzu nan eh. ina dokar jeji na'am sai na ga gajimare sai ya zo kaina ina faɗa ina ma aka yi ruwa kaza aka sai aka sai aka gaya min aka yi magana daga sama aka ce ya kai gaji mare ka kai ruwan nan gurin wane gonar wane dan wane sai aka kira sunanka wai ba an yi ruwan ba yace gashi kana kallo to me kake yi aikin arziki har ka samu falalan nan daga gurin ubangiji wato ita karama karama yawa tuni wani babu ita mm. malam karama Allah tabaraka taala yana ba bayi ita ne dalilin wani aiki da suka yi musamman aikin da ya shafi wasu al'umma eh, kuma kamar yadda eh, alman ibn qayyim mm. yake cewa ubangiji tabaraka ta'ala yana mu'amalantan bawa ne kwatankwacin yadda bawa yake mu'amalantan bayan Allah in ya ba su Allah ya bashi in ya yalota musu Allah ya yalota mishi in ya cuce su Allah ba macuci bane sai ya yi mishi mu'amala daidai da irin yadda yi idan ya hana su Allah ya hana shi idan ya kuntata Allah ya kuntata mishi Allahu akbar haka Allah yake Allah gata malam mm. wannan magana da kawo ta Ibn al-Qayyim mm. yan kasuwa masu kallon mu masu rufin asiri suke kallon mu wallahi su za su fassara mana shi shikenan su za su fassara duk wanda ya san yana alkhairi shi ya san kwanciyar hankalin da yake samu duk wanda ya san yana taimako shi ya san yadda dukiyarsa take haɓaka malam na gosa yanzu karshen hadisi nan fa to mu dawo wancan hadisi din eh. ai ka kawo wani abu ne muhimmi wanda haka yake faruwa a cikin al'umma ka kyautata ka mutunta ka kimanta ka girmama ka yi yalwata wallahi Allah ya yalwata maka gaskiya ne to wannan hadisin sai wannan wannan bawan Allah sai ya ce to wai kai me kake ne ka samu wannan karama din mhm. dama bayan annabawa sun tafi bayan Allah kuma sai karama ba wahayi hmm. babu mu'jiza hmm. wani gutsire ne na mu'jiza ake ɗaukowa sai a ɗora a mutumin al'ummar garin eh, shi sai a kira shi karama amma mu'jiza ce kuma ga annabinsa na wannan zamani gaskiya ne to wannan ban Allah sai ya samu wannan karama din sai ce to ni kaga wannan gonar mm-hmm. babu abin da nake akan ta sai abu uku mm-hmm. duk sanda na yi noma shekara ta zo karshe na yi girbi kashi ɗaya na ciyar da iyalaina kashi ɗaya na nemi talakawa na kyautata musu kashi ɗaya kuma na dawo da shi cikin gona don kare zama na nima na zama mai bara kaga wannan girman da ya samu kenan abin da ke ba wa dukiya kariya shine ka taimaka ba kariya aka bashi ba hmm. in Allah ya ɗauke ruwan fa shikenan shikenan amma dan Allah ya kare dukiyar sai ya turo gajimare ya ce ai ruwa a gonansa shi kadai